Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49,60 sai kilohas 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauranmu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad da Allah da kuma niyya. Haka kuma Masu na'urar kwamfuta suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da haka da masu da ku a yau Litinin. 30 ga watan Afrilu na shekarar 2018. Ladan Ibrahim ne daga nan birnin Washington DC tare da sahabu Imam Aliyu muke fatan an waye gari lafiya kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga sahabu din domin ya bamu wakanin labarai yau litinin ake sa ran shugaban najeriya muhammadu buhari zai gana da shugaban amurka donald trump a nan birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka ya fito fili jiya lahadi ya ce shugaban na amurka yana shirin zai fice daga yarjejeniyar da manyan kasashen duniya tare da amurkan suka kula da iran kan shirin nukiliyar kasar farisan faɗa da ake tsakanin dakarun gwamnatin kasar myanmar tare da 'yan tawaye da ake kira kia a arewacin kasan ya tilasta mutane fiye da dubu hudu barin gidajensu to kanin labaran kenan a cikin shirin za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan najeriya akan ziyarar shugaban muhammadu buhari a nan amurka in ba za mu manta ba cikin alkawuran da shi shugaba Trump ya nuna cewa yana son ya haɗa kan kasashe wurin yaƙi da ta'addanci. a jamhuriyar nijar ko rikici ne ya barke tsakanin fulani da buzaye wanda har rayuka suka salwanta labarin da muka samu dai fulanin ne suka zo bisa wata rijiya suka karkashe buzaye wanda sai yake su bisa ruwa suna bada abin nan a kuma za mu kawo muku rahoto akan jingina kuri'a kiranye da aka yi yunkurin yi wa sanata dino malaye mai wakiltan jihar kogi ta yamma sai sarfiyul hashin gumel da zai shigo da shirin ciki da gaskiya amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Yau Litinin ake sa ran shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai gana da shugaban Amurka Donald Trump a nan birnin Washington DC. Cikin batutuwa da ake sa ran shugabannin biyu za su mai da hankali a kai har da barazanar ta'addanci da kuma haɓaka tattalin arzikin Najeriya ƙasar da ta fi kowace a afirka yawan al'umma yanzu kusan miliyan ɗari biyu. a bara gwamnatin trump ta amince ta sayarwa najeriya jiragen yaƙi da wasu kayan faɗa kan kuɗi dala miliyan shida domin taimaka sojojin ƙasar waɗanda suke fafata da mayakan sa kai na boko haram da na 'yan ƙungiyar isis da kuma sa ido kan fasa ƙorin miyagun ƙwayoyi da makamai da kuma masu safarar mutane. yarjejeniyar sayarwa najeriya makaman ya cije a zamanin gwamnatin obama saboda fargabar keta 'yancin bil'adama a ƙasar da ke afirka ta yamma ganin shugaba buhari yana fuskantar neman wa'adi na biyu babu mamaki idan ya kama kafar amurka ta kara baiwa gwamnatin sa karin taimako ta fuskar kayan yaki ya cika alkawarinsa na kawar da boko haram kwata-kwata da karin bayani ba labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya fito fili a jiya Ladi ya ce shugaba Donald Trump yana shirin zai fice daga yarjejeniyar da manyan kasashen duniya tare da Amurka suka kulla da Iran kan shirin nukiliyar Farisan muddin ba a yi wa yarjejeniyar kuskurima ba idan wa'adin sabunta shirin ya cika cikin watan gobe. Pompeo wadda a halin yanzu yake gaba ta tsakiya ziyararsa ta farko kan wannan mukami a kasashen waje ya ce shugaba Trump ya fito fili ya nuna cewa wannan yarjejeniya tana da rauni. ya umarci jami'an gwamnatin sa su yi aiki domin inganta shi kuma idan ba za a yi hakan ba to zai janye amurka daga wannan yarjejeniya abu ne kai tsaye babu kumbiya kumbiya in ji mike pompeo da yake magana isra'ila pompeo ya ce ba kamar sauran gwamnatocin amurka da suka wuce ba shugaba trump yana da cikakken shiri kan iran wadda aka tsara da nufin tunkarar jerin barazana da suke fitowa daga hukumomin kasar a tehran Ana ta bangaren iran ta ce ba ta da niyyar canja yarjejeniyar da a kulla da kasashen jamus da Faransa da Birtaniya da China da Rasha da kuma Amurkan ta kowace hanya ciki har da ƙulla wata sabuwa. Fada da ake tsakanin dakarun gwamnatin ƙasar Myanmar tare da 'yan tawayen ƙasar da ake kira kacin masu neman 'yancin kaya a arewacin ƙasar mai lakabin KIA a takaice ya tilasta fiye da mutane dubu hudu ficewa daga gidajensu. Kanal Nobu wadda shine kakakin ƙungiyar 'yan tawaye ta KIA ya ce faɗan zai ƙara tsanani domin gwamnati tana tura ƙarin dakaru zuwa wannan yanki ƙungiyoyin agaji sun buƙaci a basu damar kaiwa ga yankin ƙasar mai nisa can kusa da iyakarta da china inda suke fargabar cewa maras ƙarfi daga cikin al'umma a yankin sun makale tun lokacin da faɗan ya ƙara tsanani cikin watan na afrilu mai ƙarewa a yau babban damuwar damuwarmu shine farar hula ciki har da mata masu juna biyu gajiyayyu ƙananan yara da kuma masu larura in ji Marcus shugaban ofishin kula da ayyukan jin kai kamar yadda ya ga kamfanin dillancin labarai na ƙasar Faransa. Tilas mu tabbatar da cewa rukunin waɗannan mutane an kare lafiyarsu. a gefe ɗaya kuma a miyar marɗin yau litinin ake tsara jakadu daga kwamitin sulhu da majalisar ɗinkin duniya za su isa ƙasar bayan da suka ziyarci sansanin 'yan gudun hijira da ake kira cox baza a ƙasar bangladesh inda nan ne 'yan kabilar rohingya su kamar dubu ɗari bakwai da suka tsere daga miyan marɗin suka samu mafaka bayan da tarzomar da sojojin ƙasar suka jagoranta ya nemi wato rutsawa da su labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na murai amurka a nan washington dc Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar zai ɗauki matakai da za su kai ga rufe ko dakatar da ayyukan gwamnatin Amurka a wani lokaci nan gaba a banan nan idan Majalisar Dokokin ta Amurka ba ta amince da ba da isassun kuɗi domin tsaro kan iyaka, ciki har da kuɗi domin gina katanga kan iyakar amurka da Mexico. a watan jiya ne dai shugaba Trump ya sanya hannu kan kasafin kuɗi dala triliyan ɗaya da miliyan dubu ɗari uku wadda za su yi aiki har zuwa watan Santuba ƙarshen shekarar kuɗin Amurka. ɗaya da yake magana a wani gangamin yakin neman zaɓe a garin Washington a jihar Michigan, Mr. Trump ya ce ranar 28 ga watan na Satumba wakilan majalisa za su kada kuri'a kan sabon kasafin kuɗi, kuma idan ba su ware kaso domin aikin gina katangar ba, ba zai sanya hannu kan kasafin kuɗi ba, amma sai ta yi ‘yan uwansa a siyasance na jam'iyyar Republican ba za su goyi bayansa idan ya yi ƙoƙarin dakatar da ayyukan gwamnati gabanin zaɓen rabin wa'adi da za a yi cikin watan Nuwamban na bana ba. A Iraki wata kotun ƙasar ta yanke wa wasu mata ‘yan ƙasar Rasha su goma sha tara ɗaurin rai da rai saboda an same su da laifin shiga ƙungiyar ISIS. Babbar kotu wacce take shari'ar ta'addanci a Bagadaza ta kuma yanke wasu mata su shida ‘yan Azerbaijan da wasu mata su hudu daga Tajikistan hukuncin ɗaurin na rai da rai jiya Lahadi kan wannan zargi na shiga ƙungiyar ta'addanci. Galibin matan sun faɗa kotun cewa mayakan ISIS ne suka kawo su Iraki daga Turkiya ba tare da amincewarsu ba. tun a farkon watan nan ma'aikatar harkokin wajen rasha ta ce akwai akalla mata masu magana da harshen rasha da adadin su ya kama daga hamsin zuwa saba'in waɗanda ake rike da su a iraki tare da 'ya'yansu su fiye da ɗari ɗaya labaran duniya ke kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka faro da ziyarar da shugaban Muhammadu Buhari ke yi a nan Amurka wanda an jima kaɗan ne za su gana da shugaba Donald Trump. Akan haka wasu 'yan Najeriya musamman masana harkokin tsaro sun bayyana ra'ayoyinsu akan wannan batu. Yanzu kuma yanzu da farko ga Manjo Junaid Bindawa a cikin rahoton Hassan Mai na kaina. A maganan tsaro ba na Najeriya kaɗai ba har da na Afirka ta yamma Afirka gaba ɗaya da duniya saboda yanda rikicin garin Boko Haram wannan abu ya ci yake cinyewa kuma gashi har wasu cikinsu bangare kowane wannan yana bin wannan bangare na isis wannan ya ce shi yana bin wannan bangare maimakon ya zamana tashin hankalin na najeriya kaɗai ne ko kuma wasu africa ya zama na duniya ne gaba daya. To ko me ake hasashen shi Mr. Trump zai nema daga shugaba Buhari? Malam Kabiru Adamu masanin tsaro ne. Ba za mu manta ba cikin alkawuran da shi shugaba Trump ya nuna cewa yana son ya haɗa kan kawo kasashe wurin yaƙi da ta'addanci. Muna sa ran a wannan tattaunawa da za su yi shi shugaba Trump zai ƙara jaddada makasar Najeriya wata shugaba Buhari na cewa akwai buƙatar Najeriya ta ɗau matakai kwarara fiye da wanda take yi domin yaƙi da ta'addanci irin wanda ake a Najeriya. A cewar Win Commander Musa Isa Salmanu, lalle Najeriya ka iya cin moriyar wannan ziyara ta shugaba Buhari. Kuma musamman ana gab da batun sai da wa'annan jiragen ita Amurka na da niyan abin da ake ma business da mu kuma saboda suna ganin akwai improvement kuma suna son su zama ɗaya daga cikin waɗanda suka taimaka domin a yaƙi wani al'amari. Amma duk da wannan kyawawan fata da ake da su, General Bindawa na mai cewa cewa. To, ka san yadda Amurka suke da kasashen turai idan suka mika ma goro da hannun dama za su zagaya da baya su karbe shi da hannun hagu. Akwai abubuwa da yawa waɗanda na san za su tattauna wanda za su amfani Najeriya kuma za su amfani sauran kasashen da ke yaƙi da ta'addanci. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Haka kuma abokin aikinmu Abdulaziz Adil Toro ya tattauna da kakakin shugaba Muhammadu Buhari Garba Shehu akan tasirin wannan ziyara. Wannan ziyara shugaba Trump na Amurka shi ya gayyato shugaba Muhammadu Buhari ya zo ya ziyarce shi domin su tattauna muhimman abubuwa da suka shafi harkar tsaro da zaman lafiya da harkar yadda za a bunkasa tattalin arzikin najeriya da kuma harkar yadda za a bunkasa mulki na demokradiyya a najeriya saboda haka ziyara ce mai muhimmanci ta fuska biyu fuskar eh, diplomasiya kamar yadda muka yi magana wannan shi kansa fifiko da aka bai wa najeriya a kasashen afirka da kuma abubuwa da suka shafi mulki da tsaro da tattalin arziki namu wanda muke fata cewa a wannan tattaunawa damu da a kasar amurkan kowa zai amfana da wannan zama da za a kuma a yanayin boko haram ma mun ga eh, rawar da shugaba buhari ya taka kamar alwarshin da ya ba aljama ya ce zai yi abin da zai yi ya ga an ciyo kan 'yan kungiyar da mayakan boko haram hakika an samu gagarumin ci gaba akan wayannan abubuwa kuma kar ka manta cewa yanzu ai ita yanzu gwamnatin buhari abinda mata ke hange ƙarshen abin muke hange amshin waka ta in ka ji hujjar bari in buɗe maka ai mulki ce ta To a can jihar Kogiko sakamakon yunkurin kiran yadda aka so a yi wa sanata Dino Milaya ne da bai ci nasara ba ya sa hukumar zaben ta Najeriya ta jingina wannan aiki. Kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da Mustapha Nasir tsare ya aiko mana. Yunƙurin yin kiranye ga ɗan majalisar dattawan Najeriya daga jihar Kogi, Sanata Dina Malaye ya faskara a sakamakon kasa samun adadin da zai sa a gudanar da zaben yin kiranyen a ranar Asabar ɗinnan da ta gabata ne dai hukumar zaben Najeriya ta gudanar da aikin tantance sunayen masu buƙatar ganin Sanata Dina Malayan ya koma gida. Hukumar zaben dai ta ci adadin da aka samu bai ma kai kashi goma cikin hamsin ba, a saboda haka hukumar zaben ta yi watsi da wannan bukata, kamar yadda kakakin hukumar mai kula da jihar Kogi Ahmad Bagudu Biyambo ya shaida mun ta wayar salula. Nan dai komi lafiya da ake abin da shi ne sakamakon fito wannan da suka rubuta dama a shi ba su samu adadin da za a je zaba ba. Don zai ta hukumar zaɓe ta yi watsi da abin ke. a dama doka ta yi watsi da shi tun da ba a kai ba. Eh. wani adadi aka samu ne. eto eh an samu eh. a yadda muka samu ba bai ma kai kashi goma cikin dari ba cikin hamsin da wanda suka je suka tantance ba. to dama kashi nawa ake bukata. hamsin wanda suka rubuta kara suka rubuta cewa suna son su kira shi idan suka je aka yi tantance su to wa'annan kashin hamsin din nan to kashe hamsin su kuma ake bukata da mutum guda. Eh, to ba samu wannan adadin ba saboda haka nan tafiya ta tsaya a nan. na'am yanzu duk wata kiciniya ta kare kenan. Eh, wata kiciniya ta kare sun ki tsawata. Mai sharhi akan al'amuran jihar Kogin Malam Bashir Muhammad ya ce lamarin bai yi wani tasiri ba sai dai asarar kuɗi. Ato, kasan an sha ba da shawara ce wannan abun ba za ta yi tasiri ba. Ka kashe kuɗin al'umma ba ba ba ba ba ba ba ne na alheri. ko to ba wani tasiri kawai dai gwamnati ta yi asarar kuɗi shi ma gwamnati ya yi asarar kuɗi eh, eh, eh, gwamnatin tarayya ita ma ta yi asarar kamar da mutum ɗaya a jana kan kashe biliyoyi abada Allah. A yanzu dai kallo ya koma a tsakanin Sanata Dina Malayan da 'yan sandan Najeriya domin ganin yadda za ta kaya kan tuhumar da ake yi mashi na alaka da 'yan bindiga. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina. a Najeriya. A can jamhuriyar Nijar ko rikici ne tsakanin Fulani da Buzaye wanda ya dalilin mutuwar mutane da dama ga Sulaiman Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Rikicin wanda ya samo asali daga kisan da ake zargin Fulani makiyaya sun yi wa wasu buzaye a zangunan da ke karkashin hukumar mulki ta Abala Filange kusa da iyakar Mali. An fara shi ne a ranar Alhamis wanda kuma aka ci gaba da gwabzawa har zuwa karshen mako. Da yake yi wa muryar Amurka karin bayani ta waya, Abdullahi Bagasa wani ɗan jarida mai zaman kansa a yankin Kurfai ya bayyana cewa. Labarin da muka samu dai Fulanin ne suka zo bisa wata rijiya suka karkashe buzaye wanda sun yake su bisa ruwa suna fata abin nan sauran kuma suka tare ɗan kasuwan da suke hitowa daga ishin nan zuwa malikin nan suka karkashe a cikin su to su kuma buzayen da suka ji wannan bayanin su ba suka kwarara an yi ta ɗauki ba daɗi tsakanin buzayen da hillani wadansu na cewa an samu kimanin mutum hamsin da aka kashe wadansu suna cewa hiya da haka hmm. abin da ya bamu da tabbacin haka hukumomi a yankin na abala sun tabbatar da faruwar wannan al'amari ko da yake a cewar su yawan waɗanda suka mutu a sakamakon wannan gumurzu bai kai wanda wasu rahotanni ke bayyanawa ba kamar yadda honorable bubakar umaru dan majalisar dokokin ƙasa bugo da ƙari mataimakin magajin garin abala ya shaida min wannan shiya hukumomi sun kafa dokar ta ɓaci ya aka yi irin haka ke wakana watakila za ta yi a ce akwai jami'an tsaro sosai da ke sintiri a wannan shiya. gwamnati yana ta bakin kokarin shi akwai sojawa waɗanda ke gewayawa amma bindiga ta zan ruwan dare cikin wannan yanki duk wanda ka gani yana da bindiga hannun shi kuma ka san mali babu gwamnati ba su waɗannan bandunawa ne waɗanda suna shiga cikin wannan abu na alƙa'ida da na mujawo da sauransu kuma ka san yau ta'addancin in ka ta ba shi na wannan yanki ba ma wai ta'addanci ne wanda aka sani kawai mutane ne suna da bindigogi sai su bugi wanda suke so sai su amshe abin da suke so. honorable wata majiya na cewa eh, jami'an tsaro da ke sintiri a wannan shiya su ne suka buɗe wa wasu daga cikin 'yan bindiga wutashin haka ne? mun samu labarin eh, moto goma sha uku sun ka biyo kowane yana da guda baya gare shi sun bino za su kai yamma kasan yamma can ne gumbin su to can cikin tarayyar sosai sun kai haran gama da sojawa inda muka samu labarin lalle sun gama da su wannan na faruwa ne mako guda bayan da wani faɗan makamancin wannan ya yi sanadiyar hallakar da mutane kusan takwas a gundumar filinge lokacin da wasu suka bi sawun mutanen da suke zargi da kisan wani dangin su da aka ce dan kasuwa ne da aka tarar har gidansa sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar. To gaida Solomon Barma har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti 17. Ga kuma shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Har yanzu dai filin ciki da gaskiya yana birnin Kano. inda a unguwar ɗorai wata hatsaniya ta faru tsakanin wasu matasa biyu ta yi sanadiyar mutuwar rabin jikin ɗaya daga cikin matasan mako biyu da suka gabata mun saurari ƙorafin malam aminu inuwa da ke zama mahaifin matashin da aka lahanta wanda ya zargi alƙalan da suka yi wannan shari'a da yi masa hanya-hanya saboda cimma buƙatar abokin aikinsu wanda yake da alaƙa da yaron da ya buga wa ɗansa makami har ya lahanta shi a yau za mu saurari ƙarashin ƙorafin Malam Aminu Inuwa, inda za mu koma baya kaɗan domin mai sauraro ya fahimta. Suna Nasar Fili Hashin Gumel, a yi sauraro lafiya. To, da aka gabatar da hoto a gaban hoto ya ta faru. Sai alƙali ce, wannan magana ma bata taso ba. Ka kawo shaida, shi ma ya kawo shaida. Ka kawo a rubuce ɗanka, ga abin da shi ma ya kawo shaida daga wajen likita. Saboda kan magana bata taso ba. abin da alkali shi kenan wacce magana ce bata taso ba maganar cewa ruwa ban yadda da cewa wannan hoton shaida ba ce kuma ban yadda da abin da ya aku ba yaran nan sata ya shi duwa wani ban taso ba a can sa. dan haka da ya aminta da cewa eh, wannan shaida ce a matsayin da shi bangaren Ibrahim ya bayar kwarai kuwa akan haka ya dogara kuma aka yi zartar da hukunci ya ce eh, Ibrahim zai tafi kurkuku kwana arba'in ni kuma da nake cewar na kashe kuɗaɗe kaza kaza ya duba risite na ga dubu ɗari biyar kacal na kashe saboda haka dubu ɗari kuda su za a biya ni bisa adalcin kotu kamar yadda alkali ya ce to ni kuma gaskiya sai na ga ba min adalci ba to shi shi Ibrahim ya je gidan yare na kwana arba'in kenan ya je gidan yare na kwana arba'in ya fito kuma zai cigaba da mana dariya yana yan mana da magana amma ne wasu ban ci masa to kotu ta ce a baka dubu ɗari uku da hamsin an baka an bani na je na karɓa saboda ba ni da zan yi dole shi ta sa an karba ni ma karin ma'aikaci ne a wurin wa ka karba a kotu na karba a wurin shi mahaifin ibrahim shi ne ya biya kenan eto eh su shi din ne ke ne ya biya ban sani ba amma su ne da suka biya daga can mm, mm. dan haka eh, shi kenan zance ya zo ƙarshe tunda an baka diya shi kuma wancan ya je ya yi kwana 41 a cikin gidan kurkuku ai ba diya aka bayar ba an bayar ne a sunan kuɗin magani kuɗin magani da ka kashe yawwa mm. to kuma ni tun da yaro yana zagi na suna cimin zarafi da shi da yan uwansa bayan ya fito daga kurkuku ya fito mm. wani abin a gabana wani abin a bayan ido na mm. kuma shi gashi mata kai gama mijin yan yaron ma ya ji ya ci a kori shara a gaban ɗalibata ba su san ɗalibata to shi kenan yanzu misali eh, mai saurare zai so abin da zai so ya gane shi ne. tunda alkali ya yanke hukunci yaro an tura shi kurkuku ya kwana arba'in kai kuma an baka kuɗi a madadin kuɗi da kai wahalhalu da sauransu wanda zai ce magana ai ta wuce kenan ko eh amma magana ba ta wuce ba to me me me faru kuma gaba tunda ga dana ba kafa dama ba hannun dama hmm. yaron nan da bane yake gama FCE ya samu admission hmm. amma babu dama ya je makaranta saboda halin da ke ciki kuma yaro ya ci gaba da zagi mu kuma ga dana zuwa na kasashe wata ran ma zan kai nan mursala physiotherapy da ake musu gashi hmm. ya kalli mi kyakkyar eh, dariya yake kira wani abokinsa yana kwala masa kira yana falalu falalu yaushe zaka zo mu je gudu wato dana ba zai iya gudu ba hmm. amma shi ga shi zai iya gudu kuma abin takaici ma hawai fa yaran ce ma mai cewa wai ai laifin da dana ne da aka zage shi bai sa yara zagin ai da sai ya shiru shi ya jawo aka sare shi haka fa yaran ta faɗa sun ɗaure masa gindi gaba ɗaya su. To yanzu ina ce kwana kenan tunda kai dama abin da ka nema a kotu shine a biya ka ɗawainiyar abin da ka kashe na wahalhalin maganin yaranka kuma an biya ka sannan shi wancan yaje kurkuku shi kenan. Ba haka na ba. Mm. Abin da na a biya ni wannan dawaina da kuɗin magani kuma maganin nan har yanzu wallahi wallahi tallahi har yanzu har yanzu ina sai ina sai yaran magunguna eh, ita kotu me ka gaya mata kana so ita kotu hmm. ai na nuna cewar ina son ni a bi min haƙƙina ba kuɗin magani wani haddiya ne magana hmm. to amma ba sai da dai abin ya kasance ba dai sai ga shi da abin ya zama kamar wala wala hmm. saboda ba ni da gata to eh, yanzu tunda an je waccan gaba kuma wani abu ya biyo baya misali bayan yaro ya fito daga kurkuku ga shi yana kaman jifan ku da maganganu kuma suna bata maka rai eh, akwai wani mataki da ka ɗauka ne misali na watakila eh, a tsawatar masa da za su tsawata masa da su tsawata masa ranka da shi domin kowa ya so rawa yana koya ɗansa kiɗa yaron nan ɗora shi aka yi a kan turba ta ci mana zarafi yaron nan a fahimta ta sa shi aka yi sarar min ɗa kuma sannan aka zo kuma yaron yake ci min zarafi a fito sai kurgun kuma uwarsa bata daina magana ba yayyansa su daina magana ba maganganu su dawo kunni na wasu a gabana wasu kuma a zo a gamin an ce kaza yanzu a wani hali ake ciki yanzu an da ake ci yanzu haƙina nake nema so nake jama'ar al'ummar annabi sarki ma ya san wannan halin da nake ciki gwamna ma ya sani a cikin wahala muke in na gida ne wa yaron nan sarkin bayan gida in yayi afo kuma yake in bana nan mahaifinsa ta yi masa kuma yan kwanakin ne ma muka samu sauƙin suman da duk sati biyu sai ya suma shekara biyu kenan sai da sake neman kuɗi muka ji aka sa kashin roba a kansa saboda haka ina neman taimako Allah ya sa muta al'umma annabi ji wani halin nake ciki a kawo mana ɗauki kuma ni shari'a gaskiya ban gama ta ba tun da yake ya kaza cewa an cuci yaro an cuce mu an shiga haƙƙinmu kuma ana ana cika baki da sauransu haka ni yanzu diya zan nema ta abin talin da aka mai da ɗana mai da shi musaki ba zai iya rubutu ba kuma ba dame ne wai shekara sa ne yanzu bana shekara sa 21 to yanzu tunda an yi haka kai mai ka lura da shi ya faru tunda abin da ka nema ba a samu ba dangane da abin da ya shafi ko da wahalar magunguna da kai ta baya balantana wacce ka ci gaba da yi da kuma zancen diya wani zai ce me ya hana ka ka ɗauka ka ƙara misali ah, abin da yake cikin tukunya yalla bai labarin wuta yake ji tsire ke ganin zahiri halayen da aka sa ni ni da iyali na muka shiga kuma muke ciki har yanzu su ne suka kashe mun jiki suka sa cewar tun da yaran nan dangata ne mijin yassa ma'aikacin kotu ne kuma har za ta kai ga ma'aikacin kotu nan ma yana sa ma a kashe maganar to an nuna mana cewa an fi karfin amma akwai Allah shi yasa na ce to kullum cin addu'a nake Allah ya kawo mana mafita amma ba bari ne ba ni ba zan yi abin da ya wadana ba ba zan kuma bari ai ba amma ni shari'a daga nan duk da za a je zan iya zuwa kan ɗana kare haƙƙin ɗana ba zan bari ba sai an bi min haƙƙi na kuma diya muke nema abin watakila mai saurare zai so ya fahimta shine a waccan kotu ta 'yan alluna aka tura yaro kurkuku kamar yadda kai bayani kai kuma aka ce ga kuɗi da za a baka dubu ɗari uku da hamsin to me ka zancen kotun ɗaukar ƙara ta shari'a yawwa to lokacin na yi appeal ne saboda ni shari'a ban gamsu da ita ba wadda aka yi sanda aka ce za a tura rukuku a baka wannan kuɗi eh. ka yi appeal kenan na yi appeal ka ɗaukaka ƙara mm. gwamnati ta bani lauya to ran da aka kira shara da muka ce yaron sai ya eh, zo amma a wace kotun kuka je lauya da lauya eh, kotun kasuwa ita ce ta ɗaukaka ƙara ɗin kenan eh, ɗaukaka ƙara kotun kwafil to da muka je din da muka je din shine shi yaron na gashi da yayyansa a kotun amma sai ki shiga cikin kotun ɗakin kotun ya tsaya suka tsaya haraba mu kuma muka shiga muna shiga a cikin alƙalan wani alƙali sai kalli sai ce da ni sai ce wannan shine wannan shine mai laifin sai aka ce masa ba shi bane shi lauya na da gwamnati ta bani ce ba shi bane mai laifi ne aka ta neman mai laifi ba a gan shi ba sai aka ce a nemo wanda ya kai masa sammaci aka nemo shi ya zo da ya zo aka ce kai ka kai masa ya ce eh, da hannunka ya eh, ka ba shi eh to amma gashi bai zo ba sai suka to shi ke yaran nan ya sake zuwa kafin a ci da maganar shari'a sai an fara kan wannan maganar sai ya raina kotu suka ta bambami alƙalan suka ta bambami sai da rana ta zago da aka zo kowannan magana ba su yi ta cewar me yasa ya wulakanta kotu da aka ce azuwan cikin bai zo ba kawai sai aka shiga aka fara sabuwar magana kawai tan dan ma na san jiki na ban cewa anya za mun adalci a wannan kotun sai aka ci gaba da tattauna magana sai aka tattauna magana ba a tambaye shi me yasa bai zo ba wancan kara ko ni na gan shi a kotun ya ki shiga kaga ga masa aka ce kada ya shiga kenan ya zo kawai kalli waje kawai tafi da sai a hukunta shi na wannan abin ne tun daga nasan cewar to leba adalcin za a yi ba kenan ita kanta kotu ta kara ita kanta kotu ta daukar kara ta daukar kara mm. a nan na fara fahimtar cewar to da wuya da wuya a bi min haƙƙi to shine a ƙarshe ta tabbatar da hukuncin cewa a baka dubu ɗari uku eh ji a ƙarshe ta tabbatar ta ce ta amince da kotu ta ƙasa mm. kotu yan halina. ganin cewa Malam Aminu Inuwa ya zargi yaron da ya sari ɗansa ya masa lahani mai suna Ibrahim da mahaifinsa da kuma alƙalan kotunan da suka yi masa shari'a da yi masa rashin adalci. Don haka filin ciki da gaskiya ya tuntuɓi ɓangaren yaron da ya yi wannan tsara domin jin nasu bahasin. Amma suka ce su ba za su ce komai ba kan wannan batu domin kotu ta riga ta yanke hukunci a kai. Jin haka sai filin ciki da gaskiya ya ruga zuwa ofishin alƙalin alƙalai na jihar Kano. domin jin martaninsu kan zargin rashin adalcin da aka zargi alƙalansu da yi kuma idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku yadda muka yi da su yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya to madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice yau litinin ake sa ran shugaban najeriya muhammadu buhari zai gana da shugaban amurka donald trump a nan birnin washington dc cikin batutuwa da ake sa ran za su mai da hankali a kai har da barazanar ta'addanci da kuma haɓakar tattalin arzikin najeriya ƙasar da tafi kowace ƙasa a afirka yawan al'umma kusan miliyan 200 sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya fito fili jiya lahadi ya ce shugaba donald trump yana shirin zai fice daga yarjejeniyar da manyan kasashen duniya tare da amurka suka kula da iran kan shirin nukiliyar farisan muddin ba a yi wa yarjejeniyar kuskurema ba idan wa'adin sabunta shirin ya cika cikin watan gobe to madalla da ta tutun labaran mu kawo karshen shirin amma kafin mu tashi bari mu taya alhaji umar lalu murna auren 'ya'yansa da su kada da aisha rabiat zainab wanda aka daura ranar asabar din da ta gabata Allah ya bada zaman lafiya da zuriya na gari yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman sahabu imam aliyu da ya taimaka min muka gabatar da shirin sai cubahiru jodo ne da ya bada umarni da injiniyan mu john ellison ni ladan ibrahim ya wake cewa sai an jima da hatsi mun dawo da wani sabon shirin